babu ma ya kolo idza zala manzilan babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya sauka a masauki sawa'un masauki na kan hanya kaya da zango don ka yi sallah ka ci abinci ko masauki na kaje garin da za ka kwana sawa'un a gidan baki ko a hotel kaje ka kama ka daki ka zauna wace irin addu'a ya kamata ka yi hadisi na ɗari tara da da tamanin tara, an khawlata binti hakimin radiyallahu anha qalat daga Khawla Bintu Hakim Allah shi kare da a gare ta tace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzo Allah yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani masauki sun qala sannan sai ce a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq shikenan fa a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ka faɗi wannan so uku dan galibi annabi idza da'a ya dubu sala in zai addu'a galibi so uku to sai ka so uku in mutum yayi wannan manzo Allah ce lam hatta yartahila min manzilihi zalika ba abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan wajen lafiya kalau ba abin da zai cutar da shi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq kaga shiriyar annabi Zan sauki ba wahala to amma yawanci mutane sai kaga sun fi lakani to kuma galibin lakani kai baka iya da kanka sai dai ka bada kuɗi shi wanda yake da lakanin yayi maka wani bawan Allah ya taɓa zuwa wajen wani malamin suna ce waye masa ya taimaka masa da addu'a ya ce to zan faɗa ma abin da ya kamata kai ma ka rika yi tsakaninka da ubangiji insha Allah ta'ala bukatar ka za ta biya ni ma kuma in na samu ranar lokaci zan saka a ciki sai ya faɗa masa addu'o'i haka suratul fatiha su kulhu wallahu ahad sai ce wannan kadai wannan kadai sai je wajen wani dan bid'a suna da alaka da wancan malamin na suna. ya ce ka turo mana shi tun da ya ce wannan kadai aka turo shi ya ce akwai lakani wanda zai ci amma ita addu'ar tana da ɗan ayyuka da ake yi haka ce ya za a ce na farko idan dare ya raba tsakiya daidai wa daida ake karanta ta da Allah yaushe ne da ya raba daidai wa daida yace kuma yanzu za ka karanta ta sai kai alkafara wato kai irin tsalladin nan ka kifo akan hannayenka kafafunka suna sama za ka karanta ta dare ya raba tsakiya kuma za a karanta ta wani adadi ne mai yawa yace a ah, karbu kallon gaskiya wannan ba zai iya wuce to ai sai ka bada kuɗi sai ai maka yayi ba wahala to yawanci mutane su sun fi son wannan da yan damfara sun riga sun ɗauka sun riga sun gano mutane psychologically suke yakar mutane to su ko mutane sai su mu'amalanci Allah yadda ake mu'amalantar dan adam wani dan adam din sai kai naci a kore ka gobe ka koma an wahalar da kai sannan a baka to sai su dauka shi ma Allah a kanki idan ka haka kai kiyasin Allah da mutane wato ka kwatanta Allah da mutane shi ko Allah ta'ala laisa ka misali menene Allah zai ci da wahalar ka in ka wahala da baka wahala ba ko me yasa hasara in ka wahala ko me zaka kara masa sannan in har sai ka wahala zai baka wannan ya dace da rahamarsa bai dace da rahamarsa duk abin da kaga wahalarsa ta yi yawa wallahi ba koyarwar annabi bane ba duk cikin abin da annabi zai bayar da adadi ba za ka taɓa jin ya wuce ɗari ba shi yasa duk abin da kaji an ce ka yi dubu billahi lillahi lallahu bid'a ne ba koyarwar annabi bane annabi yakan dakatar da mutane ɗari in har za ka wuce ɗari to za a kyale ka kofa abu da ba adadi kyale wanda zai dubu yi, wanda zai mulanye wanda zai kaza yi. amma kar ka dauka sai ka kai wannan adadin da ka daukan wa kanka sannan Allah zai biya sai ka jahilai sun je sun dauki mutane wa ya dawa biyu su hamsin to wa ya ce a hamsin daidai a ƙara hamsin da ɗaya mana ko a ƙara sittin sannan idan ni na je na arba'in da tara wa ya ce maka ni ta bukata ba za ta gaba kai da kace sai an yi hamsin waye faɗa maka ina ka samu haka babu amma yan tsibbu sun riga sun san mutane da ka ce kaza mai sauki mutum sai ga halin ah, dan wannan ne to sai an sha wahala to ka haka kuma sai ka bada kuɗi kenan Allah tsare amma ka duba wannan ba a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma kala manzo da jallati lam yadurruhum shay'un hatta yartahila min manzilihi da ko ce rawahu muslim muslim ne ya rawaito حديث نتري تسعين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر ماذا الله يكسر تي دي تفيا فأقبل الليل سيد ري يفسكنتو قال سيك جمع الله تي يا أرض ربي وربك الله يا كي كسا وبنجزينا وبنجزين كشيني الله أعوذ بالله من شر من شرك ina neman Allah ya tsare ni daga sharrinki ina neman tsarin Allah daga sharrin ki wa sharri ma fiki da sharrin da abin da yake tafi a yake cikin ki wa sharri ma ka fiki da sharrin abin da ka halitta cikin ki wa sharri ma yadibbu alayki da sharrin abin da yake kai kawo a kanki wa a'udhu bika min sharri asadin wa aswadin ya ubangiji ina neman tsarin ka daga sharrin asadin zaki da kuma dukkan wani dangin dabba mai farautar ɗan adam ya farauci ɗan adam wa aswadin ina neman tsarinka daga sharrin aljan waɗansu malamai suka ce aswadin ana nufin aljan waɗansu malamai suka ce aswadin wata macijiya ce ƙatuwa kuma za ka ganta a launinta akwai baƙi to saboda ta'addancinta tsare matafiya take a hanya sai dai su gudu kuma saboda ta'addancinta da sharrinta sauti take bi in ta ji sautin abu za ta yi wajen nan take sai ta cimma wannan abin sai dai in ba ta ji sautin sa ba to ita ce aswad waɗansu malaman suka fassara aswad da cewa shine barawo saboda shi ma yana sajewa cikin duhun dare ya je yi sa kun gane ne manzo Allah da ya ne matsari daga sharrin asad wa aswad sawa mun fassara shi da wannan macijiyar ko mun fassara shi da wato ainihin barawo ko aljan wa min alhayyati wal aqrab ina neman tsarin ka daga sharrin macijiya da kuma sharrin kunama wa min sakin albaladi ina neman tsarin ka daga sharrin mazaunin gari waɗansu malamai suka ce sakin albaladi a nan gurin ana nufin aljan waɗansu suka ce ana nufin mutane waɗansu suka ce ana nufin dukkan wani mabucin sharri sawa'un mutum ne ko aljan wa min walidin wa ma walada ina neman tsarin ka daga sharrin dukkan wani mai haihuwa ko wanda aka haifa wanda yake da sharri din in dai haihuwar su akai ko shi ya haifa yana da sirri ina neman sarki kaga wannan ya zo mai umumi dan wannan jumla ta karshe ta haɗe ce duk abin da suka wuce a baya kun gane rawahu abu dawuda imam abu dawud ya rawaito shi wal aswad suka ce ash-shakhsu qala al-khattabi lafazin al-aswad yana nufin wani gangan jiki imam al-khattabi ce wa sakin al-baladi abinda ke nufi da sakin al-baladi kuma al-jinn alladhina hum sukkan al-ard aljanu waɗanda suke so ne galibin ma abota cikin ƙasa mazauna cikin ƙasa qala wal balad min al ard min al ard ma kana ma'awal hayawan idan an ce al balad ban ƙasa shine duk abin da ya zama wurin taruwar dabbobi wa illa mai kun fihi bina'un ko da kuwa wato ainihin babu gini a cikinsa wa manazil ko da ba gidaje qala yace wa yahtamilu anna al murada bil walidi iblis wa ma walada ash zai iya ɗaukar ma'anar abin da ake nufi da walid shine iblis sannan ma wani da kuma sune sauran shekaru Daga dai abinda na gabatar muku na ma'ana na farko shine abinda ya fi rinjaye cikin waɗannan kalmomi da na faɗa